ما لكم لا تنطقون Me yasa ba kwa magana, ba kwa an samu wanda yake roƙonku, yanzu irin waɗannan za a bauta mako ma bayan Allah.